الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مد الباحق والسلام عليكم ورحمة الله أجي من سيا كرسان آية تتريد ثمانين دا أكو تكن ونن سورة من البركة سورة الأعراف وأملي لهم إن كيدي متين yau za mu tashi aya ta ɗari da tamanin da hudu akwai tambayoyin ta tattattu kamar haka wani na tambaya dangane da kada ɗan yatsa a cikin tahiya yau sai ake farawa yau sai ake karewa abinda hadisi ya nuna mutum yana fara kada ɗan yatsan ne tun daga farkon tahiya har ya zuwa lokacin da zai kammala karatun tahiya gaba ɗayanta wannan shine zance mafi inganci wannan kuma na tambaya dangane da ladanci ko daga murya bayan ladan yaushe ne ake yi yaushe ne ba a yi duk lokacin da aka yi maganar ladanci a cikin addinin musulunci duk hadisin da ka gani akan ladanci to yana magana ne akan kiran sallah ko yin ikama aikin ladan shine kiran sallah a masallaci sannan kuma sai ikama ikama ko ba lalle bane ladan yayi kila ladan kila kuma sa kiran sallah ne lalle ladan amma daga murya a bayan liman wannan bukata ce take sawa a yi ko kar a yi idan sautin liman na kaiwa mamu to ba bukatar sai wani ya daga murya a bayan liman idan sautin liman baya kaiwa mamu to lalle ne a samu wani ko wasu su daga murya yadda za su isar da adadin mamu da ke bayan liman na ce wasu ila zanto cewa mutum ɗaya ba zai wadatar ba sai an samu na biyu sai an samu na uku gwargwadon yawan jama'a amma matukar sautin liman na kaiwa to ba a buƙatar wani mutum kuma ya daga murya awa akwai malamai na fikihu da suke ganin idan ka daga murya a bayan liman bayan sautin liman na kaiwa mamu to kai da ka daga murya din baka da sallah waɗansu na kafa hujja su ce ai a makka ana yi a madina ana yi mun sha faɗin cewa kasancewar a makka an yi abu baya zama hujja cikin addinin musulunci sai in ya samo asali cikin qur'ani ko hadisi a makka ana shan taba a madina ana shan taba sai shan taba ya zama ibada a bakin harami za a ga larabi da taba a hannunsa shi kenan sai wani zo kafa hujja ce to shi kina maka ma ana kan taba dan haka dai hujja qala Allah qala rasulullahi yawwa العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه هكا العلامة ابن القيم يفتح yace ilimi shine qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sahabatu Rasulillah wannan shine ilimi tatacce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa sabon annabi sun fahimci kaza sun ce kaza wannan shine ilimi amma aikin mutanen makka aikin mutanen kudus aikin mutanen madina aikin mutanen kano aikin mutanen borno duk baya zama hujja sai in yana da madogara da qur'ani da hadisi wani kuma yake cewa menene karin bayani dangane da bayanin da kai dangane da banki ai na riga na faɗa tun jiya na ce banki dai ba shi ya fi komai hatsari a cikin banki amma ajiya larura ce ba zai da iya ka ajiye kuɗi na gida wani zai sallaka gidanka ko ya je da gidanka da karfin ya kwata amma ka karbi wannan ka karbi ba to shi ya fi komai hatsari a cikin don kuwa abin da kake karba ita ce ribar da ta fi kowace muni riba ta ninkin ba ninki la ta'kulu riba adafan mudafa wa taqullaha la'allakum tuflihun Allah tsare mu Allah tsare mana addinin mu sannan kuma mun samu labarin cewa mai martaba sarkin bade baki da lafiya an kawo shi nan asibitin koyarwa na university na Maiduguri sai mu roƙa masa Allah madaukakin sarki shi baki lafiya shi da dukkan sauran yan uwa musulmi da ba su da lafiya Allah baki lafiya Allah baki lafiya za mu tashi kan aya ta ɗari da tamanin da hudu kamar yadda muka faɗa malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim awalam yatafakkaru ma bi sahibin min jinnah in huwa illa nadhirun mubin أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يبنه الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمرون Ubangiji ce a walam ya tafakkaru shin ba za su yi tunani ba su natsu su kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su dubi maganganunsa da ayyukansa su kalli tarihinsa na kafin ya ce shi annabi ne su kalli kuma tarihinsa bayan an saukar da wahayi a kansa su gane cewa ma bi sa'ibihim min jinna lalle ma'abucin nasu ko abokin nasu babu hauka tattare da shi dukkan da'awar da suke cewa mahaukaci ne shi da'awa ce kawai ta 'yan adawa amma sun fi kowa sanin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi dukkan wani mai basira basira ya fi dukkan wani mai hankali hankali ya fi dukkan wani mai tunani tunani in huwa illa nadhirun mubin ba kowa yake ba face nadhirun mai gargadi sannan mubin mai bayyanar da gargadinsa a sarari ga mutane dan ya sanashe su abinda in har sun bi shine hanyar tsirarsu ubangiji ya ce awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard shin ba za su yi nazari ba cikin mulkin samai da mulkin kasai sama mulkin da ke cikinta kasa da mulkin da ke cikinta da mulkin da ke rike da ita su yi nazari game da wannan mana wa ma khalaqa Allah min shay'in su yi nazari game da dukkan abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta wanda za su iya gani wanda hannu zai iya tabawa ido ya kai gare ya tsinkaye shi a kusa ko ga nesa duk waɗannan ababai ne da za su ja hankalin su zuwa ga yin imani da Allah wa an ata an yakuna qad qaitara ba ajaluhum kuma lalle ya kusata a dai ajalin su na dab da zuwa domin hudowar rana ta fadi fitowar tuka a farkon damana da ke wata da bushewarta a ƙarshen damana bayan kaka ya zo alama ce da ke nuna cewa a ce dan adam ma yana da mafara sannan yana da makara dukkan wannan ne da ke nuna cewa ajalin mutum na dabda da karewa fa bi ayyi da ba'dahu yu'minun da wani zance ne za su yi imani bayan alqur'ani mai girma da wani fararriyar magana ce za su ce za su rike bayan alqur'ani mai girma man yudlilillahu fala hadiya la dukkan wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabar da shi ya batar da shi fala hadiya la ba wani wanda zai iya shiryar da shi wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ubangiji ta'ala na kyale kafirai fi su goyalihim a cikin ƙetare iyakar da suke yi ya amamu da suna cikin dimuwa ma'ana in dai har ubangiji ta'ala bai nuna wa bawa hanyar shari'a ba to babu wani wanda zai iya mallaka maka hanyar shari'a sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai aya ta gaba يسألونك 'anis sa'ati ayyana مرساها علمها عند ربي لا يجنيها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حكيم عنها قل إنما العلم عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إنما علمها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون yas'alunaka an sa'ati suna tambayar ka dangane da tashin kiyama ayyana mursaha yaushe ne matabbatar ka take yaushe tashin kiyama zai tabbata kul ka ce da su inna ma ilmuha inda rabbi sannan dai kadai gane yaushe kiyama za ta tsaya inda rabbi na wurin ubangiji na banda Allah ba wanda ya san yaushe ne kiyama za ta tabbata la yujalliha liwaqtiha ba mai bayyanar da kiyama dangane da tantance lokacinta illa huwa sai shi kadai Allah ba mai tarayya da shi cikin haka saqulat fis samawati wal ard gane yaushe kiyama za ta tsaya abu ne da ya nauyaya ga dammai gaba daya abu ne da ya nauyaya ga halittun da ke cikin kasai gaba daya yayi nauyi ga halittun da ke cikin sammai da iya daukan ilimin yaushe kiyama za ta tsaya yayi nauyi ba su da damman da za su ɗauka su halittun da ke cikin ban kasa su iya ɗaukan ilimin yaushe kiyama za ta tsaya shine ma'anar sakulat sama samawati wani abu, la ta'tikum illa bagda kiyama ba za ta zo muku ba sai ka tibu ba tare da kun yi aure ba sai bagtatan ba zato ba tsammani haka kiyama za ta zo ba tare da kun sani ba yas'alunaka suna dai tambayar ka ka annaka hafiyun anha kai ka ce kai din ka san lokacin ta bayan kai din baka san lokacin ta ba al hafiyu an shay ai al-kathiru su'ali an mutumin da yake yawan tambaya game da abu sai a ce habiyun anhu kenan suna yawan tambayar ka game da kiyama kamar kai din ka na cewa ka wajen yawan tambaya game da ita dan tsammanin za ka sani sannan kuma su su sani ta hanyar ka yawan tambayar ka ba zai sa ubangiji ya sanar da kai ba kamar yadda yawan tambayar su game da kai ba zai sa kai din ka faɗa musu ba abin nufi dai babu wanda ya san tashin kiyama sai Allah sannan kuma tashin kiyama ɗaya ne daga cikin al'amurra na gaibu wanda kuma gaibu babu wanda ya san shi sai Allah sannan kuma tashin kiyama ɗaya ne daga cikin mabudan gaibu guda biyar wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake banta da sanin inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير lalle ubangiji subhanahu wataala a wurinsa ne sanin yadda kiyama take yaushe za ta tsaya a wurinsa ne kadai ilimin yake wa yunazzilul ghaib yaushe ruwan sama zai sauka bayan saukarsa kwaya nawa ta adadin ruwan za ta sauka bayan kwaya nawa ta adadin ruwan za ta sauka halittu nawa ne za su ci moriyar ruwan nawa kasa za ta biye nawa dabbobi za su sha nawa mutane za su ɗiba kaso nawa zai yi ragowa babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala dan ilimin Allah game da ruwan sama bai takaitu ba akan yaushe ruwan zai sauka ballantana ta ce a yo ai waɗanda suke hasashe na saukar ruwan sama ma suka yi bayani su ce ruwan sama nan da awa 24 masu zuwa nan da awa 5 masu zuwa a gari kaza a wuri kaza hasashen su da suke yi za su iya bayyana za a yi ruwan bisa ga tsammani amma ba bisa ga tabbas ba kila ruwan ya sauka ya tsallake yawan da suke zato kila ya kasa kai yawan da suke zato amma ba sa iya bayyana daidai yawan ruwan gangan lita lita na wata ruwa za su sauka halittu nawa za su ci moriyar ruwan sama din tsakanin mutane da dabbobi da tsuntsaye da kwaruka da halittu na sarari da halittu na cikin teku nawa za su ci moriyar ruwan ba wanda ya san wannan sai Allah sanin Allah bai takaita ba akan saukar ruwan ya shafi saukar ruwan da suwa za ta ci moriyar ruwan gaba daya ne wa yanzul ghaib sannan wa ya law ma fil arham ya san abinda mahaifa take dauke da to a nan gurin ba wato kar wani ya ce to ai a yanzu akan gane idan an yi scanning tun ma kafin a zo ana scanning akan gane a yi hasashe cewa wanke na ɗauke da jariri ɗaya ko biyu ana sa ran za ta haihu rana kaza ga watan kaza sannan ga ta haihu a wannan ranar wannan ilimi ne takaitacce wanda bai kai daya cikin dubu na abin da ya kamata a ce an sani game da jaririn ba wanda sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya shafi jaririn game da komai da komai ya shafi shi game da ranar haihuwarsa ya shafi shi game da rayuwarsa bayan an haife shi a ina zai yi makaranta nazare da firamare da sakandare da university a ina da ina zai yi aiki a ina zai bari da kansa a ina za a kore shi wata jam'iyyar siyasa zai shiga zai shiga zabe zai fadi zai ci zai yi mabudi zai sace kuri'a ba zai sace ba ubangiji da alabi ya san wannan amma likita ba zai iya gano wannan ba ko ba haka ba wa ya'lamu ma fil arham na ubangiji yana da fadi tunda zai umarci mala'ika bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id ina likita zai iya gane wannan bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id wani likita zai iya tantance cewa wannan jaririn dan wuta ne ko dan aljanna ne wani likita zai iya gane wannan jaririn da za a haifa rana kaza ga watan kaza injiniya ne ko tela ne ko likita ne ko manomi ne ko makiyayi ne ko dan boko ne ko dan kawai ne ko bigidaje ne ko wayayye ne ko zakakuri ne ko dolo ne ba wanda zai iya gane wannan amma wa ya'lamu ma fil arham na ubangiji ya shafi dukkan wannan wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gada ba ran da ta san me za a zai faru gobe ina tsammanin gobe zan yi kaza kai ma kana tsammanin gobe za ka yi kaza amma tafasil details din me zai faru gobe din kai ba za ka iya sani ba kila kana tsammani a jumlace za ka yi kaza da kaza da kaza da kaza amma wannan duk ba za ka iya sani ba idan ka tashi da safe da wani bangaren jiki za ka fara yunkurawa wata kafa za ka fara tashi da wata kafa za ka shiga ban daki ko ka fita idan ka zo wada kaya za ka sa wani hannun riga zai fara shiga wanne za ka fara cirewa duk ba za ka san wannan filla filla din ba sai ubangiji wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ba wata rai da ta san ina za ta mutu waɗannan mabudan gaibu kenan guda biyar babu wanda ya san sai Allah shi yasa da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da rukunan musulunci sai ya bayyana su dangane da rukunan imani sai ya bayyana su aka tambaye shi al-ihsan yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. da aka tambaye shi dangane da as-sa'a akhbirni an as-sa'a sai yace mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'il wanda aka tambaya din bai wanda ya tambayar sani ba ma'ana ni ma ban sani ba ni da kai mun yi tarayya da juna wajen rashin sanin yaushe kiyama za ta tsaya ba wanda ya san yaushe ne kiyama za ta tsaya amma Allah ya bayyana alamominta shi yasa shi ma manzon Allah da aka ce kubrini an amarati a sai ba da bayanin wani sashi na alamominta alamomin tashin kiyama kan suna nan akwai manya akwai kanana daga cikin kananan alamomi na tashin kiyama akwai amana a neme ta a rasa a tsakankanin mutane babu amana a cikin ma'aikata babu a cikin yan kasuwa babu a cikin maza babu a cikin mata sai yan kaɗan daga cikin mutane su ne kawai za su yi ragowa waɗanda suke iya rike amana wannan ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama kuma kanana daga cikin alamomin tashin kiyama mata za su yawaita adadin su zai ninninka na maza za a yi wani lokaci nan gaba da namiji ɗaya zai rinka kula da mace hamsin shi kadai namiji ɗaya mata hamsin na karkashin kulawarsa ya'ya ne kanne ne yayye ne dangin uwa dangin uba mace hamsin karkashin kulawarsa wannan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama daga cikin alamomin tashin kiyama akwai yawan girgizar kasa akwai yawan gobara wannan duk alamomin tashin kiyama ne wanda manzo Allah ya bayyana cikin hadisi sannan akwai manya-manyan alamomi hudowar rana ta yamma saukar annabi Isa alaihi salam bayyanan dujal da sauran wadansu abubuwa da manzo Allah ya bayyana cikin hadisi ingantattu dan haka dai ubangiji za ya sanya alamomi da za a gane amma yaushe za ta tsaya ba wanda ya sani sai sannan ya tabbata cikin hadisi kiyama za ta tsaya ne ranar juma'a amma wata juma'a babu wanda ya sani sai Allah juma'a mai zuwa ta biyu ta uku babu wanda ya sani sai Allah kila ba ku shirya ba ta biyu ta uku ba mu shirya ba ko shakka babu amma da ranar juma'a za ta tsaya manzo Allah ya bayyana cikin hadisi yake dukkan halitta dukkan halittu gaba ɗaya na sama da ƙasa idan aka ce yau juma'a rana ta hudu suna cikin tashin hankali hankalinsu baya kwantawa sai rana ta fada sun ga kiyama bata tsaya ba sai mutum da aljan su ne ba abin da shafe su amma dabbobin gidanmu da kajin gidanmu idan kana da poultry a gidanka kajin gidanka da tsuntsaye da tumaki da awaki suna cikin tashin hankali in an ce yau ta juma'a su baya kwantawa sai in rana ta faɗi sun da kiyama ba ta tsaya ba amma da dan adam da aljan babu abin da ya shafe su yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul ka sai da su innama ilmuha inda Allah sanin dai kadai ilimin tashin kiyama a wurin Allah yake shi kadai walakin na aksaran nas la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su da masaniya game da haka Allah ya ce لا أملك لنفسي يأتي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منا زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين قل كتي دسو لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا بنا إيا ملكا وكينا نفعا wani لذن جاء zan جي لا kaina shi lafiya ko arziki ko wadata wala barran haka iya mallakawa kaina wata cuta rashin lafiya ko talauci illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so ya same ni shi zai same ni idan Allah ya so ni da wadata sai ta zo idan Allah ya so ni da kishiyar haka hakan zai faru ba ni da tsimi ko dabara walau kuntu a'lamu al-ghaiba inda a ce na san gaibu lastaktartu min alkhairi da na yawaita wa kaina alkhairi wa ma massani su da kuma wata cuta ba ta shafe ni ba haka aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya telanta wa duniya law kuntu a'lamu al ka ce inda na san gaibu lastaktartu min alkhair da na yawaita wa kaina alkhair wa ma masani su sannan kuma da da wata cuta ba ta shafe ni ba malamai suka ce ma'anar da na yawaita wa kaina alkhairi da babu yanda za a yi in yi in sayi wani abu in yi hasara ko in sayi wani abin da zan faɗi da duk abin da zan saya lalle ne in ci duk abin da zan saya lalle ya zanto babu faduwa a ciki babu tangarda a ciki babu yanda za a yi in je in fada wani rami in yi tuntube ko in ji ciwo babu yanda za a yi in je wani wuri da zan tutu inda na san gaibu da duk mutumin da ya san cewa in ya je wuri kaza zai tutu in ya daga kafarsa a nan wuri kaza zai tuntube zai yi gwalando duk mutumin da ya san in ya yi kaza zai kaza sai yi kuma yana da hankali yana da tunani ba zai ba amma kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibu ba sai waɗansu al'amura suka rinka shafarsa waɗanda ya tutu da su a matsayin sa na bil adama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan sai ya zama dalili daga cikin dalilan da ke nuna bai san gaibu ba tunda Allah ya keɓanta da sanin gaibu shi kadai amma Allah yana sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗansu al'amurra na gaibu kafin Allah ya sanar da shi shi ba zai iya sani ba Allah ya sanar da shi abinda Yahudawan banu Nadir suka kulla na su cutar da shi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je ya zauna da su dan a tattauna kan yadda za a biya wata diya sai suke shirin wani ya hau kan tsoro ya ɗauki murginai nan dutse ya je howa annabi shi aka sai Allah ya sanar da shi ta fuskar wahayi sai manzo Allah ya tashi ya bar wajen sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya sanar da shi ta fuskar wahayi ba dan Allah ya sanar da shi ba da ba zai iya ganewa ba sai da mun tabbata da shi kasancewar annabi bai san gaibu ba sa lokacin da ya tafiya shi da sahabbai aka yada sansani a wani waje da aka da sansani wurin mata daban wurin maza daban ummu aisha ta tashi ta fita daga inda sansanin mutane yake dan biyan bukata irin ta dan adam ta je ta dawo sai abun wuyanta wanda ta ara daga wajen yar asma sai ya fadi a wajen da ya fadi sai ta koma dan ta yi dauko annabi sallallahu alaihi wa sallam, bai san ba ta su ta je dauko abin wuyanta ba sai ya umarni cewa a tafi da aka zo za a dauki haudan wani gida na katako da ake yi a sa mata a ciki a ɗora kan raƙumi da aka zo za a ɗauka su wanda za su ɗauka sun ɗauka umu na aisha na ciki da aka sai suka ɗauki abin tantattun su suka ɗora kan raƙumi mun manzo Allah ya umarni aka tafi sai bayan an tafi ma an yi nisa umu na aisha ta dawo ba kowa an baje a wajen an riga an tafi an baje ita kadai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san daibu zai tafi bar matarsa a wannan wurin a filin Allah ba kowa aka tafi aka barta ita kuma ta zauna ta ce mai yiwa in sun yi gaba a zango na gaba in an sauke an ce fito an ji juru fito suru za a leka sai a ce to kila an manta da ita a baya sai a dawo a same ta a wajen ta ce ba zan yi motsi ba kar in bar wajen kila nan za su fara nema da sai ta zauna a wajen wurin ba ta je ko ina ba Safwan ibn mu'attil da aka bar shi a baya shi kuma an bar shi a baya aikinsa kullum idan an tashi sai ya zanto ya makara a baya dan ya biyo baya inda aka bar ayari idan wani yayi mantuwa ya dauka ya kai masa idan wani ya je fadda wani abu ya dauka ya kai masa shi kuma nan su jihadi nan bawan Allah yana biyowa sai ya samu umma na Aisha a farce ya san ta tun kafin a yi hijabi barci ya dauke ta a wajen fuskar ta na bude yana kallanta haka sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalma da ya furta da bakinsa ita kuma sai ta farka daga bacci daga wannan kalma bai ce komai ba ita bata ce masa komai ba sai ya ja da baya sai ya kwantar da rakuminsa sai ya tafi ya bar wajen ya bar wani lokaci tsawon lokacin da yanzu ta gama kimtsawa ta haura kuma sannan ya zo ba tare da ya kalle ta ba ya ja rakumin ya tafi da shi a can wurin kuma ana ta jaje ina umma na Aisha ba a ganta ba ba a ganta ba sai gashi an taho Safwan bin Abdul na jaye da rakumi sannan ita kuma tana kai sai munafukai suka yi amfani da wannan dama suka ce haɗa baki suka yi haɗa baki suka yi shi da ita aka yi ta yaɗa jita-jitan cewa matar annabi ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza abin ya kuntata wa annabi ya kuntata wa matarsa ya kuntata wa sai sayyidina abubakar siddiq da mahaifiyarta duk suka shiga damuwa kwana da kwanaki da annabin da shi da sauran sahabbai kowa na cikin damuwa in annabi ya san gobe da ba sai sai kai munafukai kariya kuke yi mata ta ba abin da ta yi amma manzon Allah ya tsaya yana cikin damuwa ya tambayi Ali bin Abi Talib ya zan yi to ubangiji subhanahu wataala baka zabi ko ka zauna da ita ko ka auri wata kana da dama ya tambayi Zaid bin Harisa ko Usama bin Usama bin Zaid ya zan yi manzon Allah iyalinka ka kula da iyalinka ka kula da iyalinka ya kirawo barira bai wanda suke kula da Aisha me kika sani game da ita tace wallahi babu wani laifi da na sani game da wannan yarinya fa sai dai yarinya ce mai karancin shekaru sai ka kwaba gari ka bar mata kana son ka yi gurasa sai ta bari tuma kis in tana da wani laifi a duniya wanda shine laifin ta in ban da wannan ba ta da wani abin tuhuma da na sani manzo Allah duk yana talalaban mutane in ya san gaba zai sa yana wannan karshe tun yana zuwa yana ga yadda umma na Aisha ba ta lafiya sai in yana zuwa ya shiga ɗakin masoyinsa sai fa har sai tsaya daga waje ya ce ya yar ku ta ji da jiki saboda tasirin masu jita jita har sai da Allah ya saukar da ayoyi guda goma a jere cikin suratul nur ya wanke ta innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورأي عبة سنة قال سبا شكرا جدا شكرا جدا من جفا تهجد من كرم جفا تهجد شكرا جدا ma'ana aka sau waɗannan ayoyi guda goma dan a wanke gunmu na Aisha cewa ba ta yi laifi ba manzan Allah ya samu kwanciyar hankali dan Allah idan ya san gaba sai ya damu akan wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka ya kamata mu sani cewa lokacin da kace annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaba ba baka kauye masa komai cikin darajarsa ba baka rage masa komai cikin matsayinsa ba yana nan a matsayinsa na khairu khalqillah yana nan a matsayinsa na afdalu khalqillah ala al-islam mafifici cikin halittan Allah khatamun nabiyyin wa imamul mursalin ba a taɓa yin irinsa ba ba kuma za a taɓa yin irinsa ba har Allah ya nade kasa amma zaibu yana daga cikin kususiya na Allah shi kaɗai ya sani da zaran ka ce wani ya sani to ka sanya ma Allah kifiya a cikin wannan da'ira din ta gaibu ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء in ana illa نذير ni dan ba komai nake ba face naziru mai gargadi wa bashirun sannan mai bushara liqaumin yu'minun ga mutanen da suke yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala dan haka Allah ke qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyan al ba'thun wa indahu mafatihu al ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumati al ard ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kadai yake banta da sanin abin da ya faru a baya da wanda ke faruwa yanzu da abin da zai faru nan gaba idan zai faru ta yaya zai faru Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah ne ya halitte ku da rai guda daya shine annabi Adam alaihi salam wa ja'ala minha zawjaha ya halitti matarsa daga jikinsa shi annabi Adam Adam din an halitti matarsa Hawwa daga jikinsa liyaskuna ilaiha don ya samu natsuwa tattare da ita domin da namiji baya samun natsuwa sai in akwai mace tattare da shi ita kanta mace ba ta iya samun natsuwa sai in akwai namiji tattare da ita kunna libasun lakum wa antum libasun lakunna su sutura ne a gare ku kuma sutura ne a gare su su rufin asirin ku ne kuma rufin asirin su ne Allah ce falan ma daga yayin da ya kusace ta namijin ya kusace matarsa hamalat hamlan kafifa sai ta dauki juna biyu juna biyun da yake mai sauki mara nauyi a karan fari lokacin yana dugon mani ko yana gudan jini ko yana tsoka shine hamlan khafifan dan ba ta jin nauyinsa a ciki baya wahalce ta famarrat bihi famarrat bihi bi ma'ana marrat bihi sai ta ci gaba da kaiwa da komowa da shi ba tare da wahala ba ba tare da jin wani canji mai yawa a tattare da ita ba falamma asqalat yayin da ya nauyaya ta ko jikinta yayi nauyi da ya kai wata shida zuwa abin da ya sama to asqalat kenan wallahi rabbahuma da ita mijin da matar sai suka roki ubangiji da shi namijin kai da ita matar sai suka roki ubangijin cewa la in ataitana salihan matukar ka ba mu da warakakke mai koshin lafiya mai lafiyayyun gabbai lanakunanna min as-sakirin za mu kasance masu godiya a gare ka za mu zanto masu godiya a gare ka me ya faru daga nan فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون فلما آتاهما صالحا yayin da ubangiji ta'ala ya ba su دقوتنا كتا كوتا ويا ja'ala lahu shuraka fi ma atahu sai suka sanya ma Allah ta'ala kishiya cikin abin da ya ba su na wannan da cikin baiwa da ya musu ta haihuwa fa ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka ga barin abin da suke hada shi da shi ya fi karfin a sa masa kishiya duk wanda aka sa shi a matsayin kishiya da Allah to shi kaskantacce ne wannan abin Allah ko madaukaki ne ga barinsa a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun sun sa rinka hada Allah da wani wannan nan wanda baya iya halittar komai wa hum yukhlaqun hasali ma su kansu halittar su aka yi wala yastati'una lahum nasran kuma ba za su iya taimakawa wanda ya kiraye su ba ba za su iya taimakawa wanda ya bautata musu ba wala anfusahum yansurun ba kuma za su iya tallafawa kawunan su ba dukkan wani wanda ba Allah ba fa in ma mutane sun rike shi a matsayin abin kira a matsayin abin roko a matsayin wanda zai iya bada arziki to fa ba zai iya ba su arzikin ba ba zai iya baiwa kansa ba ba zai iya taimaka musu ba ba kuma zai iya taimakon kansa ba domin abin da ke cancantar da mutum na a shi a mai shi Allah sharadi ne guda daya ya zanto zai iya yin halitta zai iya yin halitta ya halitti mutum ko ya halitti wata halitta daga cikin mafi ƙananan halitta da ido ka iya gani ya iya halittar sauro mana ya iya halittar kuda mana ya iya halatta tururuwa ko kiyaki duk wanda aka samu na da kudurin yin halitta ta tururuwa ko kiyaki ko abin da yake sama da haka to ya cancanta a roke shi ya cancanta a yi rantsuwa da sunan shi ya cancanta duk wata bukata a gabatar a wajensa matukar ko ba zai iya yin wannan ba to ba ya da cancantar a roke shi ba ya da cancantar a rantsa da sunan shi ba ya da cancantar a yi magiya da sunansa Allah ko ya ce ya ayyuhan nas ضرب مثل فاستمعوا له innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la min ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز يا ku mutane an riga an buga misali cikin alqur'ani ku saurara ku ji innal ladina tad'una min dunillah lalle waɗanda kuke kira kuke roƙon su kuke neman arziki a wajen su ku je kabarin su ku roke su arziki ku roke su wadata ku roke su haihuwa ku ce jikokin ku suna bukatan aure ku roke su cewa Allah kawo musu miji da sunayen su wannan da kuke kira dan wata bukata ta duniya lan ya khalqu dubaban ba za su iya halittar koda koda ba fa wala wajtama'u lahu koda su taron dangi a Karka. ka tara dukkan wani wanda ake kira wanda aka baki wani tasiri amma saboda ilimin sa na likitanci imma saboda walitakarsa imma saboda karamarsa imma saboda tsafinsa imma saboda fa'idansa a tara dukkan halitta gaba daya kowa da irin tasirin da yake da shi ko na ilimi ko na karama ko na kaza ko na kaza su yi taron dangi da juna ba za su iya halittar ko da guda ba wala wutta ma'udahu ko su yi taron dangi a kanta wa in yaslubuhum al-dhibab sai Allah yastanqidhuhum min wa huwa at-talib wal matlub Ba qadara Allah ka qadarihi inna Allah la qawiyyun aziz dan haka ke dan na ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhluqun sa rika hada Allah da wani shi wannan wanda suke hada Allah da wannan da shi baya iya halittar komai wa hum yukhluqun asali ma shi halittar sa akai wala yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun ba za su iya taimakawa masu kiran nasu ba ba kuma za su iya taimakawa kawunan su ba ko tunda ko ba za su iya taimaka muku ba me amfanin kiran su ya uwa malaman tafsiri sun tattauna akan wannan aya tun daga fadin Allah ta'ala huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha liyuskuna ilaiha zuwa wannan gaba da muka tsaya wala yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansuru abin da ya kawo tattaunawarsu maganar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cewa falan ma ta gaskiya amalat amlan khafifan fa marrat bihi yayin da namijin ya kusanci matarsa sai ta dauki juna biyu tana da yaron ciki jaririn ciki sai take cewa ta koma ba wahala amma falamma asqalat yayin da ta yi nauyi cikin kuma ya fara girma wata shida zuwa sama da'awallaha rabbahuma mijin da matar sai suka roƙi ubangiji cewa la in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin in har ka ba mu da warakakke wanda ba na kasa ko ta waya tare da shi lanakunan na min ash sai aka ruwaito hadisi daga Imam Ahmad dan wato cikin muslim na Imam Ahmad dan Hanbal daga Samura ibnu Jundub Allah ka kare yadda a gare shi cewa wannan aya tana magana ne akan annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa lokacin da Allah ya bire su a ban kasa sun rika haifayya amma da suka duk lokacin da suka haihu dan su baya rayuwa da sun haihu sai dan ya mutu da sun haihu sai dan ya mutu sai Iblis ya same su yace da su matukar kuna son dan ku rayu to sai fa kun jingina mun shi lokacin da za ku haife shi shine idan kun haifi dan ku sa masa suna Abdul haris Al haris bil ha ha karami Al Harith da kuma ta wanda muke ce mata ta mai digo uku a karatun gida Al Harith wanda suna ne daga cikin sunayen shaytan Harith wanda gina idan an haifa da sai ake masa Abdul haris yace in har kun yi haka to dan zai rayu to kaga nan gurin kuma sun cewa Allah la in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin za mu godiya gare ka falamma atahuma salihan da Allah ya ba su dana gari to tunda sai dan ya mutu wannan hudu ba kuma suna son dan ya rayu da alala ku shuraka fi ma atahu a wata qira'a da alala ku shirkan fi ma atahu sai suka sanya ma Allah kishiya suka yi shirka fi ma atahu ma cikin abin da ya ba su sai suka ce ashirku fi tasmiyati la fil ibadati shirka wajen raɗa suna ba wajen ibada ba ba wai sun bauta wa shaitan bane ba ba wai sun bauta wa iblis bane ba a'a sun biye masa wajen raɗa suna a madadin su cewa dan abdullahi ko abdurrahman sai suka ce abdul haris a madadin jingina dan zuwa ga mahalicinsa sai suka jingina mu shaitan shi amma sun tabbatar shaitan baya cancantar bauta dan haka shirka ce karamar shirka saboda wannan hadisi haka suka ce suka yi taujihin cewa a shirku a nan gurin bi tasmiyati la bil ibadati ina fata an fahimta ne Allah ta Allah Allahu umar shirku azrikuna ma la shi shay'an hum yakhluqun wannan hadisi haka yake cikin musnad na Imam Ahmad dan Hanbal sannan kuma akwai wadansu asar wadansu daga Abdullah dan Abbas wadansu daga wadansu daga cikin sahabbai wadanda duk su ma dai ma'ana ɗaya ana batun cewa dai Iblis ne yayi tasiri ga Annabi Adam da matarsa Hawwa wajen sanya wa suna Abdul Haris dan dan ya rayu to amma al-imam ibn kafir na daga cikin miza din tafsirin sa tace ruwaya ya tace wannan hadisi yake hadisi ne da'if bai tabbata ba domin jingina shirka ne zuwa ga annabin Allah shine annabi Adam babu yanda za a yi annabin Allah ya bi wa dan wajen sanya wa ɗansa suna Abdul Haris a madadin Abdullah ko Abdurrahman ba zai yiwu ba yace ko musamman an samu fassara ta tafsiyar fassara daga al-imam al-Hasan ɗaya daga cikin shugabannin tabi'ai wanda yake nuna cewa wannan aya an fara magana da annabi adam ne amma an tuke da magana akan halayyar ƴaƴansa mu ga magarin mutane allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyakuna ilayha nan annabi Adam كنا Allah ya halitta rai daya ya halitta matarsa daga jikinsa don ya samu nutsuwa da ita an gama magana akan annabi adam tawti'a kimfida ce aka bude da shi amma falamma gajjaha hamalat hamlan khafifan wannan an shiga bayanin nau'i na dan adam bayan an fara da bayanin jinsin dan adam wanda ya samo asali daga kakan shine annabi adam nan sai aka shiga bayanin waɗansu nau'ika na 'yan adam masu ɗabi'a ta yin shirka falamma tagashaha yayin da wani ma'auraci cikin ƴaƴan annabi adam ya kusanci matarsa sawa'un cikin maguzawa yake cikin yahudawa yake cikin yan addinin buda yake cikin koma me yake hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma asqalat دعوا الله ربهما لئن آتاكنا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما ma abin da ke nuna cewa wannan bai gaji annabi adam da matarsa Hawwa'u ba suka ce sai ubangiji ta ala ya ce falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma fi fi fa ta'ala Allahu amma yusrikuna da aka kawo wawul jama'a fa ta'ala Allahu amma yusrikuna ba zai fa ta'ala Allahu amma yusrikani da ana magana kan annaba Adam din da Hawwa yadda aka bude ayar da da ita za a ciki amma tunda an shiga bayanin jinsin yan adam a cikin ma akwai maguzawa a cikin ma akwai masu shirka a cikin ma akwai masu bautar gumaka akwai masu dingina ƴaƴan da Allah ya ba su zuwa ga wannan Allah din sai Allah ce fa ta'ala Allah amma yushrikuna sai kuma ce a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an a yushrikuna kaga aka sake kawo hamzatul istifham al istifham al inkari yushrikuna da wawul jama'a wanda ke nuna taron jama'a ba annabi Adam da matarsa Hawwa ba har suka ce wannan aya ta yi kamanceceniya da aya da ke cikin surat yunus huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun atifun wa ja'ahum al mawt min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون هكذا متناجي يا أيها الناس كذا تارن جماعني إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا kan ma cewa suka yi la in an jaitana min hazihi lanakunanna min as-sakirin a irin nan yanda suka ce la in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighayri al-haqq anan gurin falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma fa ta'ala Allahu amma yushrikun kun ga akwai alaka da juna da alaka da abinda al-imam ibn kasir ke da ya tafi akai kaga anan gurin ya nuna ta wasu suka tuka tafsiri amma wannan kissa wancan hadisi da'ifi ne riwayoyi da aka ji daga wajen sahabbai galibin su kissa dai isra'iliya ba a jingina wa annabi adam cewa ya raɗa wa su suna abdul haris iska ce ba da asali sai idan kai haka ya zama suka ga annabi cikin annabawan Allah wanda kuma ya kamata mu ba bakunan mu daga sukan annabawan Allah aya ta gaba tad'uhu ila al-huda la yastabi'ukum سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ولهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوه فلا تنظرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم إن ذاكوا يتشرن سزوا بشريا لا يتبعوكم بذاك بيكم سواء عليكم دَيْدَيْنِ أكنكم autumuhum am antum samitun shin kun kiraye su ko kun suru saboda su bata ya riga yayi kanta a cikin zuciyarsu bata ya riga yayi tsasa a cikin zuciyarsu